masu sauraro sashen hausa na murar amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia akan mitoci 16 22 da kuma 25 abin nan mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar vy Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. sana da lokacin da aka samu dama za a iya garzayawa domin a saurari shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu haro barkanmu da wannan lokaci yau sha uku ga watan maris din shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da babu yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 11 na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya amurka na gwajin wasu sabbin hanyoyi wurin daukar matakai a kan koriya ta arewa sa'annan kwamitin harkokin leƙen asiri a majalisar wakilai ta amurka ya baiwa shugaba donald trump wa'adi nan da ranar litinin mai zuwa da ya kawo shaida a kan zargi da yake na kutse da aka masa a gidansa na trump towers da ke birnin new york a lokacin zaɓe jama'ai na amurka da na iraki kuma suna samun nasara a yaƙi da suke gabzawa da sake kwato yankin ko kuma birnin mosul ke daga hannun kungiyar isis to kasar jamhuriyar niger za ta fara gurfanar da mutanen da ake zargin su da hannu ayyukan ta'addanci waɗanda aka kama 'yan shekarun baya to ko yaya za a yi da wasu 'yan kasashe kamar najeriya da chadi da ke cikin waɗannan da ake zargi 'yan kasar chadi a tura su kasar chadi 'yan kasar mali duk wanda ba ɗan kasar nijar ba ne aka yi bincike aka samu hakika ba ɗan kasar nijar ba ne to ka a mai shari'a a kasar nijar ya kamata mu ma kan mu sauƙi To za a ji ƙarin bayani muna tafa da shirin ilimi da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duka sai kun sha labaran duniya. assalamu alaikum jama'a amurka na gwajin wasu sababbin hanya na wato wurin daukar mataki akan koriya ta arewa wanda ya yi sanadiyar ziyarar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zuwa kasar japan da koriya ta arewa da kuma china a wannan mako tillerson na fuskantar matsaloli ciki har da wato sabanin da ke tsakanin amurka da china akan batun kariya da makamai masu linzami da kuma cece ce da ke tattare da siyasa a koriya ta arewa a koriya ta kudu a daidai lokacin da ake fama da hargitsin siyasa a koriya ta arewa akan tsige shugaban kasar da kuma karuwan tashin hankali da china akan kariya da makamai masu linzami ne sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya kai wannan ziyara tashi wacce ita ce ta farko zuwa asiya a matsayinsa na babban jami'in diplomasiyyar amurka hakan kuma ziyarar ta biyo bayan harba makamai masu linzabi a gabar tekun arewa maso yammacin japan a farkon wannan wata da ƙasar koriya ta arewa ta yi barazanar gwajin makaman nukiliya da pyongyang take yi yana cikin manyan batutuwa da tilasin zai mai da hankali a lokacin wannan balaguro shi akan haka ne wani kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka mark tona yake cewar the continuing testing uh, and of its uh, of its weapons program. Uh, ci gaba da um, gwaje-gwaje da kuma takaddama akan shirin makamai da Koriya ta Arewa take yana ci gaba da zama babban abin damuwa kuma ya kai matsayi da ya kamata mu ɗauki mataki wato na duban sababbin hanyoyi. Wannan kuma na cikin dalilan wannan ziyara. kuma ya sa yanzu mun za mu samu tattaunawa da ƙawayenmu da kuma abokanmu na wannan yanki don bullo da sababbin matakai a kan koriya ta arewa kwamitin harkokin leƙen asiri a majalisar wakilai ta amurka ya baiwa shugaban ƙasa donald trump wa'adin nan da ranar litinin mai zuwa da ya kawo shaida kan zargin da ya yi cewar an yi kutse a wayoyin gidansa na trump towers a new york a lokacin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a bara a makon da ya gabata shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa tsohon shugaba barack obama na jam'iyyar democrat ya masa kutse a wayoyin haikwatarsa amma kuma trump din bai kawo wata shaida akan wannan zargi da ake yi ba sakon da trump ya rubuta cewa yi abin takaici na gano shugaba obama ya yi kutse a wayoyin trump towers kafin na yi nasara a zaɓe amma ba a samu komai ba wannan hali ne mara kyau shugaban kwamitin ayyukan leƙen asiri na majalisar wakilai devin nunes na republican da adam schiff na democrat sun aike wa shugaba trump wasiƙa da ya kawo shaida da za ta nuna cewa an yi wannan kutse wani kakakin shugaba obama ya ce wannan magana ta trump karya ce kawai wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'an amurka da na iraki sun ce suna samun nasara a yaƙi da suke gwabzawa na sake kwato yammacin birnin mosul daga hannun kungiyar isis suna cewa dakarun gwamnati suna kara dannawa cikin yankin da 'yan ta'adda suke rike da shi kuma suna yanke hanyoyi da abokan adawar nasu za su iya bi su arce wani babban kwamandan mayakan iraki major janar ma'ani al-sadi ya ce dakarun tsaron iraki yanzu suna rike da sama da kashi ɗaya cikin uku na yammacin musul bayan fafatawa na kimanin wata guda a wurin kungiyar ta isis ta kasance cikin birnin mosul tun tsakiyar shekarar 2014 amma sai aka kwace gabashin birnin cikin watan janairu a wani farmaki da gwamnati ta kai yanzu dai kungiyar ba ta rike da wani muhimmin birni a hannunta a jiya lahadi dakarun iraki suka kwace hanya ta ƙarshe da ke shiga birnin mosul sa'annan kuma wani jami'in diplomasiyyar amurka da ake kira brett magog ya ce yanzu 'yan isis dai sun makale a cikin birnin jami'an 'yan sandan kasar somaliya sun ce bam da ya fashe a wata mota da ke kan wata babbar hanyar babban birnin kasar a yau litinin ya kashe akalla mutane shida kuma ya jikkata wasu mutane hudu hukumomi sun ce bam din ya tashi ne a kusa da wani otel da ake kira wakiliya otel a magadishu wani jami'in motar kwasan marasa lafiya ya ce adadin waɗanda suka mutu mai yiwa ya karu bayan wasu saoi kuma wani bam ya sake tashi daga cikin wata motar safa a wani shingen sojoji inda ya kashe direban ya kuma raunata wasu mutane biyu sai da babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin ƙungiyar alshabab da ta daɗe tana kai hare-hare a ƙasar takan auna gidajen otal ne da kasuwanni a cikin shekaru goma da suka gabata labaran duniya kenan makaranto muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka bayyana aniyar su ta fara gurfanar da mutanen da ake zargin su da hannu ayyukan ta'addanci waɗanda ake tsare da su na kusan fiye da shekaru biyu a gidan yari. Daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana. Mutane kimanin 1,400 ne da ake zargi da aikata ayyukan ta'addanci walau a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Boko Haram ko ƙungiyoyin ta'addancin da ke da sansani a arewacin ƙasar Mali waɗanda suka shafa shekaru kusan biyu tsare a gidajen yari daban-daban. Hukumomin shari'ar jamhuriyar Nijar ke sa ran yi wa shari'a a zaman da aka kira na wata-wata ta yadda za a sallami waɗanda bincike ya wanke su. Yayin da masu laifin ta'addanci za su fuskanci hukuncin zaman wakafi daga shekaru goma zuwa sama. a ƙarshen zaman na watan maris kotu ta ce ta saurari mutane kimanin tamanin daga cikinsu an sallami wasu in ta shugaban ƙungiyar kare hakkin jama'a ta kodayo alhaji mustapha kadi umani ya yaba da wannan mataki kansu gaban koti waɗanga 'yan ta'adda ai alheri ne gare su kuma alheri ne ga ƙasa kuma alheri ne ga masu kare hakkin adam domin cewa a cikin waɗanda aka kama da kawai waɗanda ba su da laifi to kenan idan aka zo koti shi alkalin ƙasa bincike zai yi ya hidda waɗanda basa da laihi a sake su wato waɗanda suke da laihi su ko doka a buga musu ita tunda duk wanda yi laihi ya kamata laihinsa ya ci shi alkalman hukumomin shari'ar ta nijar sun bayyana cewa daga cikin 'yan ta'adda 1,400 akwai 'yan chadi da 'yan kasar mali sai kuma 'yan najeriya kimanin 700 saboda haka jami'in fafutukar kare hakkin jama'a abdu alhaji idi ya buƙaci ƙasar nijar ta damƙa waɗannan fursunoni a hannun hukumomin ƙasashensu ni ka san dama baya bana haɗi wanda su 'yan ƙasar nijar ne su a musu shari'a a ƙasar nijar wanda 'yan ƙasar najeriya ne to akwai tsari wanda ke da kwai fannin shari'a abu wannan tsarin a tura su ƙasar najeriya 'yan ƙasar chadi a tura su ƙasar chadi 'yan ƙasar mali duk wanda ba ɗan ƙasar nijar ba ne aka yi bincike aka samu haƙiƙa ba ɗan ƙasar Nijar ba ne to ka a mai shari'a a ƙasar Nijar ya kamata mu ma kan mu sauƙi. Bisa la'akari da abubuwan da dokokin ƙasa da ƙasa suka tanadar dangane da 'yancin ɗan adam, Mustapha Kadi Umani na gargaɗin hukumomin Nijar su ɗauki matakan da za su tabbatar da cewa ba za a ci zarafin waɗannan fursunoni ba da zaran aka mayar da su ƙasashensu na asali. Kowa ya san da ana tsoron idan suka je Nijeriya a kashe su. wannan ko niger ce za a zama nauyi amma in niger nigeria ta rance gaban allah kuma ta sa hannu a cikin a cikin takarda ba za ta kashe su ba wannan ba lahi a sanya su a cikin hannun kasashensu can a yi musu shari'a za dai a ci gaba da shari'ar rukuni na biyu na mutanen da ake zargi da matsakaitan laifukan ta'addanci a watan gobe a kotun tribunal de grand instance ta yamai yayin da kananan yara ke gurfana a gaban kotun shari'ar yara tare da halartar lauyoyin da ke kare su sai kuma rukuni na masu manyan laifuka da ke hannun kotun ɗaukar ƙara wacce za ta yi zaman musamman a kansu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yanzu kuma za mu je ga wani labari mai alaka da wannan amma kuma a najeriya inda wasu masu ruwa da tsaki 'yan asalin karamar hukumar madagali da ke jihar adamawa suka kai wata ziyara bayan wasu matakai da aka ɗauka na musamman bayan da aka maida wasu dubban mutanen wato 'yan gudun hijira a karamar hukumar ta madagali daga yola ga rahoton da sanusi adamu ya aiko mana Ziyarar masu ruwa da sake 'yan asalin karamar hukumar Madagali da ke jihar Adama na zuwa biyo bayan sabbin matakan tsaro da kwamandan runduna ta soja ta 143 Laftanan Colonel Chidi Inle Madin ya dauka wajen dakile hare-haren kunar bakin wake da na sari Kanoke na 'yan ta'addan Boko Haram da kuma kyautata dangantaka tsakanin sojoji da farar hula. In ji jagorar tawagar kwamishinan ma'aikatar albarkatun ruwa Julius Kadala wanda ya ce sun je ne domin jinjinawa wannan kokari da kuma karawa rundunar kwarin gwiwa. musamman chairman naku ya zo ofis ya ce yana so a zo a gode ma wanda bawan allah da aka kawo yana ci gaba da aiki yana shigan daji an samu zaman lafiya saboda haka mun gode ma allah duk wannan abin da ya faru in allah ya yarda ba za mu sake ganinsa ba saboda haka wa'yansu 'yan uwanmu da suna cikin gari wa'yanda suna jin tsoro a gaya musu a dawo gida an sani dai ba inda ya fi gida komi gidanka gidanka ne kwamandan rundunar soja ta 143 da ke da sansanin a Madagali Laftanan Colonel Chidi Ilemadin ya shaidawa tawagar cewa rufe kasuwar Madagali da a baya-baya ta yi fama da hare-haren 'yan kunar bakin wake ta wucin gadi ce. Some of you may be wondering, um, the market is not open, it's intentional. The idea behind that is God's Mun dauki waɗannan matakan ne domin gujewa abubuwan da suka faru a baya, kuma muna aiki kafada da kafada da shugabannin al'umma da muke aiki tare da su. Burinmu shine maido da zaman lafiya, mu ga jama'a na gudanar da al'amuransu na kasuwanci da yau da kullum ba tare da tsoro ko fargaba ba in ji kwamandan lokacin da yake bayanin sabbin dabarun fatattakar 'yan ta'adda na boko haram mun lura cewa za mu jefa kanmu cikin hatsari idan muka zauna muna jira sai sun kawo mana hari shi yasa ma muke fatattakar su a duk inda suke shugaban karamar hukumar madagali alhaji muhammad yusuf ya ba da karin haske kan ingantuwar lamuran tsaro wanda ya ce shi yasa ake samun karuwan 'yan gudun hijira da ke komawa muhallansu a 'yan kwanakin nan. Nasara ka ba daya ba ya fi yana nan da ne kawai. daya ya ce yana so zaman mutanen kasan daga lakal gama al'umma ya kaba da sojoji relationship yana so ya zama kaman 'yan wane babu magana murgunawa ba magana cin mutunci ko ba ba kuma ya yi operation guda biyu wanda ya samu nasara sosai wanda yanzu ina faɗa maka fiye da mutane dubu uku al'umma daga sun koma sati wanda ya wuce So an samu nasara sosai. Na tambayi kakakin gwamnan jihar Adama Yohana Matayas me wannan ziyarar ke ke neman cimma kasancewar yau kasa da watanni biyu kenan da sabon kwamandan ya amshi shugabancin runduna ta 143. Wannan kwamanda da ya sadaukar da ransa da kuma sojoji da sauran security forces da suke aiki da su yayi abu mai kyau to babu abin da yake da kyau a rayuwar al'umma fiye da ka yaba mutum don ka kara masa kwarjinin abin da ya cancanta to shi yasa al'umman madagali gaba daya shi wannan kwamanda a nuna masa goyon baya ga wannan al'umma na wannan local government yanzu dai babban matsalar da yankin madagali da ke jihar adamawan ke fama da ita ita ce ta rashin hanyoyin sadarwa ta wayoyin salula sakamakon lalata tashoshin sada saƙonni da Boko Haram suka yi shau shekaru uku da suka shuɗe. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To gaida Sanusi yanzu kuma sai batun noman shinkafa. inda wasu jihohin najeriya da wasu kungiyoyin manoman shinkafa a najeriya suka ce matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na hana shiga da shinkafa da kasashen waje ya taimaka kwarai wajen bunƙasa harkar noman a ƙasar jihohin sun bayyana hakan ne a birnin lagos yayin wani bikin bada lambar yabo ga jihohin da suka yi fice wajen noman shinkafar daga jihar ta lagos ga rahoton da babangida jibril ya aiko mana wasu jihohi tare da haɗin gwiwar ƙungiyar masu noman shinkafa a najeriya sun bayyana matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na hana shigowa da shinkafa ta kan iyakokin najeriya da cewa ya taimaka wajen bunƙasa noman shinkafa a ƙasar wannan mataki kamar da ɗaya daga cikin gwamnonin jihohin da ke noman shinkafa gadan-gadan wato jihar kebbi gwamna atiku bagudu ya ce matakin ya taimaka wajen samar da ayyukan yi ga ɗimbin manoma da kuma matasa na jihar a lokacin da yake jawabi wajen bada lamban yabo ga jihohi da kuma manoma da suka yi karun suna wajen noman shinkafa najeriya da aka kudanar a birnin lagos gwamna ya bayyana matakin da cewa abin yaba ne matuka na ɗaya shinkafa da yawa da ake shigowa da ita shinkafa ce wadda ta daɗe ajiye daga ƙasashen da ake ɗauko ta so ba ko shinkafa ce wadda za a kwatanta ta da namu ba amma saboda masu saye ba su san haka ba sai su saita suna ganin sun sai arha ba san cewa kusan guba ce ba ƙungiya nabda ta sha hituwa da bayanai na cewa ta sha kama shinkafa ta sha duba ta a laboratory kuma tana nuna cewa wannan bai kamata 'yan adam na cinta ba na farko kenan na biyu wasu kasashe masu karfi suna karya abincin da ake dokowa daga kasashen azoji da shi nan don su hana muna nomawa don haka mu mun ji daɗin shirin taimakon da gwamnatin tarayya ta bayar kuma ai gwamnatin tarayya ba ta yi kada a shigo da shinkafa ba ta yi a rage ba da kuɗin ƙasashen waje ga masu sowa shinkafa in suna so su yi amfani da kuɗin su manoman najeriya ba sa jin tsoron gogayya da manoma na wasu na wani nahiyar duniya don lalle lalle mun yi su kwazo kuma muna iya saidawa da arha fiye da su abinda muke neman taimako da kariya gare shi shine taimakon da wasu ƙasashe ke wa manomansu domin mu a halaka namu bayan jihar kebbi akwai jihar Legas. da yanzu haka ke haɗin gwiwa da jihar ta kebbi wajen samar da wani shinkafa mai suna lake rice alhaji aminu kwaranyo shine shugaban kungiyar manoma shinkafa a najeriya kuma ya mun ƙarin haske game da alfanun da manoman shinkafa suka samu dangane da wannan shiri na gwamnatin tarayya da kuma jihohin kebbi da legas. to a yadda aka ɗauko yanzu da kuma aka samu wasu waɗanda waɗanda suka shigo suka ba da tallafi da goyon baya da ɗaukar wannan kiran da shugaban ƙasa ya yi da muhimmanci to ba shakka idan aka tafi a haka da waɗanda mutane da suka ɗauko za mu ciyar da ƙasar nan da shinkafa ba ma wai mu ciyar da ita kawai ba ina so in tabbatar maka za mu fitar da shinkafa a waje a duk muna da cycle uku wato zagaye uku muke na noman shinkafa a najeriya to zagaye na farko za mu iya ciyar da najeriya har mu fitar da shinkafa a waje dalili kuma shine wato allah albarkace mu da ƙasa ta noma mai yawa kuma allah albarkace mu da ruwa masu yawa ainihin na ƙarƙashin ƙasa da na waje sannan kuma allah albarkace mu da mutane wato masu yawa a ƙasar nan sannan kuma ga shugaban ƙasa tare da mukarabansa suna da sha'awa ga wannan al'amari din shekaru kusan biyu da suka gabata ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa a jihar ta kebbi matakin da kuma gwamnatin tarayyar ta ce ta dauke shi ne da zuma karkata kudaden shiga da gwamnatin najeriya ta dogara da man fetur zuwa harkar noma abinda kuma kawo yanzu za a iya cewa kwalliya ta fara biyan kudin sabulu babangin jibirin murya amurka daga lagos Yau ƙasar Hausa yanzu agogo a nan na cewa karfe 11 na safe ne da kusan minti 19 ana sauraron sashen hausa ne na murya amurka a nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara ilimin fako jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro idan har kuna biye da mu cikin shirin namu da ya gabata, za ku iya tuna cewar mun fara tattaunawa da shugaban hukumar tallafa ma makarantun gaba da sakandare a daukacin Najeriya, Dr. Abdullahi Baffa bici wanda ya muna bayanai da dama akan hanyoyi da hukumar tasu ke samun kuɗin shiga da kuma yadda suke kashe kuɗaɗen wajen bunƙasa ilimi a jami'o'i kwalejojin horas da malamai da kwalejojin kimiyya da fasaha a Najeriya. Dr. Abdullahi Baffa bici ya ci gaba da bayanai kamar haka. abin da gwamnati ka mu dai ilimi ko jami'u ƙanana jahannan muna da potepo lokacin sikiliti sati ne ba ƙari akwai tallafi da ake bayarwa saboda malamai da suke aiki a wannan wuri da suke bincike a tallafa musu domin su gudanar da binciken cikin inganci akwai tallafi da muke bayarwa shi kuma saboda malamai da suka yi rubutu mai yawa da suke so su mai da shi littafi a tallafa musu domin su mai da wannan rubutu nasu ya zama littafi akwai tallafi da muke bayarwa saboda su waɗannan makarantu da suke buga wasu makaloli su samu wani agaji domin su buga wannan makalolin ah, sannan kuma akwai tallafi da muke bayarwa saboda a tallata irin ayyukan da ake yi da kuɗin da muke bayarwa akwai tallafi da muke bayarwa domin a taimakawa malamai da suke zuwa duba ɗalibai da suke da ake horarwa domin su zama malamai su lakcarori na makarantun horar da malamai akwai abu da ake kira teaching practice wannan teaching practice malamai ne suke zuwa su duba ɗaliban da suke wannan to muna ba da tallafi domin su malaman su iya zuwa su duba waɗannan ɗalibai da suke da ake horar da su akan harkar koyarwa akwai tallafi da muke bayarwa saboda ɗalibai da ake koyawa yin kere-kere. a agaza musu wajen tabbatar da an yi waɗannan kere-kere waɗannan eh, tallafafuka da kowane layin tallafi yana da ƙa'idojinsa wace ƙa'ida za a cika a karɓe shi in an karɓa ya za a yi da kuɗin in an yi aikin kuma yaya za a sanar da mu mu kuma mu je mu duba in mun duba ya za mu tabbatar an yi abin sannan kuma mu tabbatar cewa an yi mu ba da yarjewar mu cewa za a iya karɓar wani kuɗin saboda an yi wannan yanda da ya kamata kamar misali in ka ɗauki aikin gine-gine ɗaya daga cikin ƙa'idoji. shi ne ya kasance abin da za a gina abu ne da ya sha koyarwa da koyo kamar idan an ce za a yi filin wasa ba za mu aminta a amfani da kuɗin wannan hukuma wajen gina filin wasa ko wajen yin shinge ko wajen katange makaranta ko wajen yin gate a kofar shiga da sauransu ɗaya daga cikin ƙa'idojin kenan sannan kuma sai an tabbatar cewa wannan abu da wannan gini da za a yi yana cikin taswirar tsarin makaranta cewa an shirya daman ana so a yi yana cikin abin da ake kira strategic plan na wannan makaranta sai an zo mana da zane da zai tabbatar mana da muka duba muka tabbatar cewa an yi za a yi wannan abin cikin ka'ida waɗanda za su yi suna da kwarewar in kuma an yi ga amfanin da zai yi rashin yin kuma ga illar da zai yi za mu bada goyon baya cewa a je a ci gaba da bin ka'idojin doka kuma ta yanda za a yi aikin abin da ake cewa procurement process idan an yi wannan mun je mun gani an yi za mu bada kuɗi je a fara aiki idan aikin nan ya kai wani mataki sai an sanar da mu mun je mun duba kafin mu ba da kuɗi a ci gaba in an karar da wannan kuɗi shi ma ya kai wani mataki sai an sanar da mu mun je mun duba kafin mu bada kuma kuɗi na ƙarshe a kowane mataki da a kawo a kawo da muke da su da masu binciken kuɗi da muke da su da kuma injiniyoyi da muke da su da masu ilimin zane da muke da su duka sai sun je sun sai mun haɗa kwamitoci sun je sun duduba waɗannan ayyuka sun tabbatar cewa yanda aka yi aikin ya yayi daidai da yanda aka gaya mana za a yi sannan yanda aka kashe kuɗin ya yayi daidai da yanda ya kamata a kashe ba a saba dokar ƙasa ba ba a saba kowace ka'ida ta yadda za a yi amfani da wannan kuɗi ba wannan zai samu mu rattafa hannu akan cewa aiki ya yiwu kuma wannan makaranta ta cika duka ka'idoji kuma za ta iya karɓar wani kuɗin da za a bata na gaba kamar masu zuwa kuɗin da muke bayarwa domin a tallafa wa malamai su je su karo karatu ka'ida ta farko dai shine wanda za a tallafawa ya zama tabbataccen ma'aikacin makarantar ba ma'aikacin wucin gadi ya zama tabbataccen ma'aikaci ne na makaranta sannan kuma ya kasance ya rattaba hannu akan alkawari da shi da makaranta cewa idan ya gama karatun zai dawo ya yi zama iya adadin shekarun da ya baya nan yana wurin karatu zai yi wannan zama a wurin aiki sannan kuma ya kasance ya samo wurin karatun wanda wanda ya daidai da bukatun inda yake aiki da kuma bukatun mu na Najeriya dan ba kowace jami'a mutum zai ce ya zai je karatu mu dauki kudin hukuma mu bashi ba akwai jami'o'in da basu cancanci koyar da malamai da za su zo su koyar su ma a wasu makarantun mu ba muna da kishin cewa duk wanda za mu dauki kudin hukuma mu tura shi ya karatu da kudin hukuma muna da kishin cewa lallai sai ya je makaranta da take fitacciya makaranta da take tana da suna tana da gogayya a cikin tsaranta kan cewa in ya je mun tabbata cewa za a samu abin da ake bukata a samu tarbiyyar karatun mai karfi a samu gogewar da ake bukata wanda idan an dawo daga karatun kuma ɗaliban mu kuma da suke a nan da za a zo a koyawa su ma za su samu ta gomashin irin ilimin da aka samu mai kwakwara da kuma irin tarbiyyar ilimin kanta da aka samu kyakkyawa kaɗan daga cikin irin ƙa'idojin da muke amfani da su wajen tabbatar da cewa an cika su kafin mu bada kuɗi kuma mun bayar mun bi sawun kuɗin nan mu tabbatar cewa an yi amfani da su kamar yadda muka buƙaci a yi. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da wasu bayanai wanda Dr. Abdullahi Baffa Bici ya yi. Don haka sai ku biyo mu a mako mai zuwa. yanzu kuma a madadin babban bakon namu dr abdullahi baffa bici shugaban hukumar tetfon ta najeriya da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazars gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar kwalambiya Ku huta lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa. Ta sai mu ce a gaida Yusuf yanzu kuma ga saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Adamu Habu Umar Yanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa. yace ce salam VOA don Allah a yau ku bani dama domin na nuna farin ciki na a wannan rana a bisa kama ragamar shugabancin ƙasata da shugaba Muhammadu Buhari ya yi bayan dawowarsa daga birnin London na ƙasar Birtaniya inda aka duba lafiyar jikinsa. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya ƙara masa lafiya da kuma ƙarfin gwiwar yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar mu Najeriya. sai kuma haruna boda in kabo jihar jigawa ya ce muna yi wa shugaba muhammadu buhari fatan alheri a yunkurin shi na komawa ofis din shi bayan dawowar shi daga london inda ya yi zaman jinya na wasu 'yan kwanaki da fatan allah ya kara masa lafiya da nisan kwana amin sai kuma wasiƙa ta gaba ta ce haƙiƙa bayanin da gwamnan jihar kebbi a tiku bagudi ya yi da manema labarai dangane da muhimmancin noman shinkafa ga al'ummar najeriya wanda ya yi bayanin cewa noman ba karamin taimakawa zai yi ga najeriya da ma al'ummar najeriya musamman kan tattalin arzikin najeriya yanzu kuma ga labarai a takaice. zabgewar wani wurin tara shara a ƙasar ethiopia ya janyo mutuwar mutane akalla 46 kuma wasu da dama suka bata a wajen babban birnin ƙasar wato addis ababa jama'ai sun faɗa a jiya lahadi cewa galibin waɗanda abin ya rusa da su mata ne da ƙananan yara da ke cikin gine-ginen bukka ko kuma waɗanda suke tone-tone cikin sharan a kulli yaumi wajen neman abin da za su iya samu su sayar waɗanda suka shirya al'amarin sun ce tarin share ne da ya zama tamkar bene shine rushe akan waɗannan mutane ma'aikatar 'yan sanda sun kyauta zaton cewa mutane da ke zaune a wurin zub da sharan sun kai mutane 300 kana wasu ɗaruruwa kuma suna zuwa wurin a kulli yaumi wannan wuri da shine babban inda ake tara shara a birnin addis ababa mai wato mutane ko kuma miliyoyin mutane a wannan yankin amurka na gwajin wasu sabbin hanyoyi wurin daukar mataki a kan kuriya ta arewa wanda ya sanadiyar ziyarar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda zai je a japan da kuriya ta arewa da kuma china a wannan mako tillerson na fuskantar matsaloli ciki har wato sabani da ke tsakanin amurka da china akan batun koriya akan wato batun kariya da makamai masu linzami da kuma cece kuce da ke tattare da siyasa a koriya ta kudu a daidai lokacin da ake fama da hargitsin siyasa a koriya ta arewa akan tsige shugaban kasar masu haro da aka muka kawo karshen shirin nan baki da a wannan lokaci amma idan allah ya kama an jima da misalin karfe tar da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato ku takwas da rabi kenan agogon ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin da za ku ji yadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya gudanar da aikinsa na yau bayan da ya yi dawo daga jinya kuma kan wannan batu muke so ku zo ku bayyana ra'ayinku a shirinmu na dare yanzu a madadin baba yakubu makeri da ta na gabatarwa da kuma jule latest gresham da ta haɗa mana sautin sai kuma injiniyan mu rob mclean mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe nan tafi ai sauraro lafiya